a yau juma'a tara ga watan zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa birnin madina dimbin al'umma musulmi da ke gudanar da aikin hajji a kasar saudiya ke fahawan arfa domin cika sharuɗan aikin hajjin an dai kiyasta cewa alhazai sama da miliyan biyu ne ke sauke farali a bana nan duk da cewa a bana an kirkiro amfani da jirgin ƙasa wajen jigilar alhazai zuwa muhimman wurare a yanzu haka ma akwai dimbin mutane da suka taka da wasu kuma cikin motoci domin tafiya wurin ibadan to ko shi ma ya alhazan ke gudanar da wannan hawan arfa masu sauraron mu yanzu haka nan muna wurin tsayawan arfa ne a wannan rana ta juma'a a yanzu haka ko ta ina ka duba za ka tadda al'ummar musulmi ne daban-daban kuma kamar yadda hukumomin saudiya suka bayyana a bana dai ana sa ran mahajjata kusan miliyan uku ne za su wani tsayawa arfa ga ne alhaji to alhaji ya suna da kuma ina ka zo eh suna na alhaji muhammad kabir ni mutumin jihar adama ne yankin mobi to gaskiya abu kan gwanin sha'awa gwanin daɗi yadda na ga taron jama'a al'ummar musulmi abun farin ciki ne za mu tsaya mu ya mu mahajjata na jihar adamawa mu yi roƙon Allah Allah ya sauka mana wannan bala'i Allah ya yi mana wani sako aka faɗa wa al'umman gida to sako da zan gaya ma al'umman gida shine muna nan lafiya sunana Alhaji Muhammadu babar Rabi daga jihar Nasarawa karamar hukumar lafiyan bare bare kai yau ranar farin ciki ne ba ni da abin da zan iya fita saboda waje na gona wanda ba taba zuwa gun yau na yau gani a cikin wannan wajen cikin farin ciki so sai kwanci alhamdulillah sunana alhaji malam kayimu abdullahi daga nasarawa state kasar ka najeriya tana daga cikin kasashen da ke fama da wasu matsaloli wani addu'a za ka yi wa kasar ka to zama ma kasar mu najeriya addu'a na abubuwan da suke fitowa domin akwai rigingimu da yawa muna neman mu musu addu'a na alhairi ubangijin Allah ya kawo mana sauki saboda matsayin da mun samu mun tsinci kanmu a ciki kamar a takaice ma jihar arewa mun shiga wani halin da ya kamata mu tsaya mu gaya wa Allah damuwan da mun zo inda za a karbi addu'ar mu tsakanin mu da Allah mu kuma ya alkawari za mu ma gwamnatin mu addu'a Allah ya sa su zama mutanen kirki mu kuma mabiyan su Allah ya sa su mana adalci shi ko Muhammad Kanta wani dan kasar Mali ne dake ke cikin masu hawan arfan oh my name is Magan Keita oh I am very fatigued that is the, you see this tail yes. right tail near and out You oh. Sunana Muhammad Kanta da kasar Mali na zo. A yau ina cikin farin cikin da bai musaltuwa, Ina wa kaina da kuma ta addu'a ne a wannan bigire da ka same ni. Kaga zuwa kan wancan dutse na arfa na fada wuyan zuwa. Ko da yake gashi nan kamar ka kama da hannu a cewar Muhammad Kantan dan kasar Mali. Bayan kammala wannan hawan arfa ne kuma za mu lula zuwa Mutsalifa don kwana wanda kashe gare kuma za a zace zuwa Jamra. Ibrahim Abdullahi Azizu. sashen hausa na murar amurka daga harfa a makkatun mukarrama يا ذي الجلال الله واحد أغفر